silatul rahimi tu'ammiru diyar sadar da zumunta tana ra'ayin gidaddaji kana so gidajen ku su kasance ra'ayin gidaje ku dinga sadar da zumunta Aisha radiyallahu anha take cewa tabarru min khairi dunya wal akhirah amma ka tabarru al khairi dunya wal akhirah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa No one who shay'in hafiz Allah mai kiyaye komai da komai sannan kuma shine as-sami kuma shine al-basir kuma shine al-alim to la shakka mu dinga lura da irin wayannan za su sa mana muraqabatullahi ta'ala inna Allah kana alaikum raqiba idan muka samu muraqabatullah inna san Allah yana kallona zan kiyaye gabbai na gaba inna san Allah yana zan kiyaye harshe na in na san Allah yana ji na maganganu na zan kiyaye su in na san Allah yana gani na zan kiyaye ayyuka na to wannan sai ya bani imani da irin Allah na biyu sai ya bani nisantar sabon Allah ga wa rajulun wa rajulun da'atun sai za mu kyautata ibadunmu don mun san Allah yana kallon mu an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara in ka san inna Allah kana alaykum raqiba Allah yana kallon mu sai ga ta mana da mai ikhlasi in muka san Allah yana kallon mu da karshen karshe sai Allah ya ba mu aljanna innal ladhi karshe karshe da izini Allah mutu nasara ke inna Allah kana sannan na uku na hudu ta tabbatar mana Allah ne kuma ɗaukaka ya halice mu daga ba asalin asalin mu shine annabi Adam sannan kuma har Allah ya jaddada mana tsoron Allah a ayar tsoron Allah sau biyu Allah ya ce ya yi wanda sun tako rabbakum sai ce wattaqullaha allazi ku bi tsoron Allah wanda kuke roƙo da shi sannan kuma ku bi tsoron zumunta kada ku yi to ayar tana nuna mana ƙarfin zumunta sannan kuma ayar tana nuna suke taimaka